Yerima on the beat. asin da ra na rayu cikin soyayyar ki amana ta ni ke ɗaya ce zan dangawa asin da asin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 inama inama ati mafarkin nan na zai zama zai zama gaske kai din kyakkyawa kyakkyawa ne gaskiya gaskiya bari wannan wannan damar ce ina son ina son ina son shi kenan Allah ya ba ta lafiya to bari in tafi eh saboda lecture a na gaji lafiya lau na gaji mu Abdul Malik? Na gaji mu. Alhamdulillah. Muna ta saɓani ko? Wallahi. <laughs> Yawa sannan mafa. Yawa. Mamana? Yaya jikin naki ke kuma? mamana ya kamata ki kula da jikinki ko da ni fa ban san ki da rawan jiki ba ba eh? yanzu nan ne ya kamata ki kula da kanki ko ba ka ba Abdul Malik to bari ni zan barku saboda akwai ni da lectures da zan yara suna jira ke bari je makaranta kenan za a tafi Allah ya ba da sa'a lokacin lectures ya kusa ah, alhamdulillah daga zuwa mu za ba komai yawwa alhamdulillah amma ya jikin nata Allah ya lafiya wane ne alhaji musa kuma yaya aka yi mutanen samira suka samu lambar waya suke kiranki <laughs> ba fa ne suke kira ba lokacin da muka je asibiti ne shine na cire sim ɗinta na sa a wayana saboda ka san mutane za su yi ta neman ta to ki cire shi ba na bukatan wata mu'amala ta haɗa ki da mutanen da Samira take mu'amala da su saboda sanin kanki ne Samira ba ta da abokai ko ƙawaye mutanen kirki mutanen banza take mu'amala da su kai haƙuri baby baby kuma yau ni ne baby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 wani al'amarin da yawa ɗan adam mafita ya ka samarwa doki cire na bukatar mutum a da mutane da sabira da da saboda sanin kai da sanin kai sanin kai samira ba ta mira ba ta da ko kawai ko kawai kawai mutanen banza nan banza ke ban kina san wannan kashin ya bace oya oh, kar ne haka ne please nawa beauty ko kaɗan ne kike dan Allah ta yaya kike tunanin zan wannan babban magana

ta yaya ta yaya ta kina kwanciyar da kwanciyar Allah Allah ke kuma kina kuma kina rayuwa da rayuwa da mijinta ke ce ke ce ki sanar da ni ki sanar da ni sanar da ni ya faru da ya faru da kuma ba haka ba ba haka ba zan zan zan ta yaya ta yaya ta kina kwantar da hannun Allah ke kuma kina ke kuma kina rayuwa da rayuwa da mijin matsayin ke ce to cire to cire to cire to cire ba na bukata ba na bukata ki sanar da ki sanar da ki sanar da da ya faru da ya faru da Amira kuma ba haka ba ba haka ba zan yi zan yi sanar da sanar da da kin ko nan hugun kyan da na sakin kara kuwa a to magana ta domin Allah sai kin raka nima a yi komin ko ba haka ba idan ba haka ba to gadinki zai bige ah, inda wannan ne baby kaka da mu baka da matsala inda maganan kuɗi ne amma ni da Allah abin da nake so ko karfa ma asiri da damu baby Allah ya rafa mana asiri matsawar zaki rika tuna da ni akai akai ki ne mun aike ina jin sauka alat to me zan wani baki matsala ba abin da tunda kin san gari ne ya ci wuta dole sai ki neman albashi akai akai amma in dai ba haka ba ki tabbatar da cewa gadonki zai baci <laughs> amma dai ka san kuɗi ba matsala na bane ba ko kai ma dai ka san wannan dara da dan adam da yake da kin gane ko bibi, kin ga na ga kin mugun kyau fa kin gane lalle yau ya kamata ma dan dan jikere kai ma ka san da abin da ba zai taba yiwa ba kenan ko me zai wani wani yiwuwarsa jiga turo kuɗin ma ai normal fata lafiya na ma lafiya gashi ma lafiya asin da asin kewa yadda rayuwa take sauyawa haka dan adam yake canzawa zo aka sa aka ke aunawa nagar wata ran yakan sauya a haka ya zamo marar kunya ya sauya hudu ba ta tarbiya ya biye wasu na zuciya ce shi ma ya kan shiryo a ɗabi'ar da da ya rayu ya zama nagarta da duka ta ɓoyo haka rabbana yake ikonsa asin da asin Aslında aslında aslında aslında aslında aslında aslında aslında aslında aslında aslında aslında aslında aslında aslında aslında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 take shuɗewa yadda rayuwa take sauyawa haka ɗan adam yake canzawa natsuwa kasa hasin da hasin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 ina a faɗin duniya. Wannan cibiya tamu ta sha'aban tana miƙa saƙon godiya ga ɗumbin al'umma da suka wasu kafo da matan idan moda ce ya jamila da ku zo ga ka matan na jamila wow ya na ganki kullum kina koma sabuwa ne kamar wacce aka minki yau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 ko kuma 09067818535 ko kuma 08145305013 sai kun zo na ta kira ba ta shiga Mayu, ina cikin muna sai ka cin ban ban ban fara ba kai ga lamani gani baby ci. hello baby ya aka yi ne hello baby haufa kina nan lafiya in ji abin bambara kwai ba to za ki saba haka za ki saba kina ji baby na dama kina ji Ni dai ajiye wannan sambatin naka don Allah ya aka yi miya labari. To ba nan ba kina ji baby. Wato gaskiya magana ta domin Allah. Ina dan cikin wani yanayi ne ina karɓar gujungu. To wasu dan goge nake so masu ɗan nauyi. a gurin ki ba su da nauyi amma a gurin na masu nauyi musamman ma irin yacce nake dan karɓar hukunci dubu ɗari nake so ba ƙari ba daɗi ita kaɗai nake so in kashe matsala ta yanzu hmm. haba bibi shekaran jiya na fara tura maka da kuɗi ah to kuma kawai rankin turan kuɗi je su gori za nawa nake ni nawa nake baki lokacin da ina da kuɗi na lokacin ina da tattalin arziki na nawa nake baki wa da ke maka cinye gado na ba ma za ki zo ki wani riƙa renan hankali dan na ce ki wani bani dubu to kacci bani shikenan zan tura maka to naji i love you ban mata ka ba kai maye ne dan Allah ba mutuna ka bani dan jako sili dai ai kai in nazo naman cinya ka ci asin asin da asin asin da asin habibti tunanin me kike kin san is No good for your health ko wallahi ba komai ko a'a malam wannan ba naka bane na wani naka yana nan a cikin fresh ga ruwa dai ka fara da shi da tukunna duk canza wallahi a sani na da ke ne ne naki na wani kuma komai nawa naki amma yau naga kina min rawan coke kuma na san ki da ba kya shan zaki daga zobo sai jinja yanzu kuma kin koma shan coke anyway maji wannan magana a gefe a sawa sayin me yake damin ki tunanin me kike yi Ni ma kaina ban san me yake damuna ba. Kawai dai ji nake gaba ɗaya na canja. Ni kaina ina ji a cikina na canja. Ban gane me ke nufi ba. Wasu lokuta nakan yi abin da ni kaina ban san ina yin su ba. Ko kai kana min complain in cewa na canja, kuma ni ma da kaina ni ma na lura da hakan cewa na canja. amma na rasa me yasa na canza haka na rasa dalili musamman kwana biyun nan sai ya ringa yawan yin hallucination na rayuwata da kai da kuma samira <sighs> baby akwai wani abin da ya faru da ni ne wanda ban sani ba a 50 kinga ki kwantar da hankalinki babu abin da yake daminki ko ni ma da na dauko miki wannan zancen ki nake yi ba wai da gaske nake ba dan Allah kada ki daura wa kanki tunani ki kwantar da hankalinki kin ji ko kin ji ko na Allah habibi ka faɗa mu idan dai akwai wani abin da yake faruwa da ni wanda ban sani ba ki kwantar da hankalinki kin ga ba kya jin daɗi kada ki zo ki sake ɗora wa kan kyawun jini wanda bai dace ba ɗaya bata gyaru ba a zo a haɗa guda biyu kwantar da hankalin kin ji ni yanzu ma kamata in ɗauke ki in fita da ke ki je ki shakata saboda ki samu kwanciyar hankali ko ina so da kace Asin, asin da asin. Ita ko yarda bata ɓuya a sufawa. Soyayya ce bayin kaina ne ba, komai haɗaɗin so ba zan daina ba. asin da asin. asin da asin ki yarda da su ne madubin dubawa cikansu amma dole yarinyan nan ta bani jarauta irin wannan dole haka to hakan ya mu ah, yawwa kai adda kodin balle lissafi zai tuwa a jarin yan nan ki zo ki manta da ni ki ji daɗi ne ban jawa ce ba ta iya da shi shawayi yanzu yan lawa sai tun ma take kallo kallon katin alama ce ta nan zuwa. to alhamdulillah gaskiya na ji daɗi yadda kuka haɗa kawunan a maimakon a ce kowane kungiya za su zo su karɓi kaya a hannunmu ana samun matsala saboda duk yadda ka ba wancan ka ba wancan ɗaya zai iya rage farashinsa domin ya kira kasuwa a zo gurinsa a ita siya to amma da kuka haɗa kawunan ku duk wanda za ku ba kaya farashi ɗaya ne so wannan ya mun daɗi so yanzu babu matsala zan saka hannu akan agreement ɗin kamar yadda na yi alkawari to masha Allah muna godiya da wannan kokari kuma insha Allahu za mu riƙe amana ina agreement ah, file Allah ya baka nasara har fa'ar minnan ɗin wayanka kasa sama da kwana uku na baka fayil ɗin ku dai ka manta shi a gida ne my god <sighs> wallahi da kar magabaki gabaki na barta a gida na ɗauka tana mota sai da na zo nan sai na tuna ma ga baki ɗaya babu jakar a mota um, yanzu abin da za a yi da Allah ku yi haƙuri ku bani minti talatin zan je gida yanzu zan ɗauko insha Allah wasu yin sasa ba sai kun sake dawowa ba. To ba ku. Yawwa. Muna gode. Na gode. Mun gode. Hasin, Hasin da Hasin.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 Hasin da hasiri. Me ka zo a nan gidan? Budurwa ta ce a gidan. Ta za ki tambaye ni. Na kira ki ina tambaye ki yaushe zan ganki ne mai kin ban wata timiyar amsa ci isa na biyo ki da eh, kin san ba ta ra'ayi ne sati biyu ban ganki ba don Allah Anis don Allah bibi don Allah Dan annabi karfa man asiri ka tashi ka tafi don ya ga sullahi kada ni gidan ne wazan ne ka don Allah bibi ka dan Allah saurara madanci cikon wajen kan warki ya ji wannan inda wani wanda zai ganna aike ba ki fara da wannan a daga sha ba renan gan kai wanda zai shigo gidan nan dan na tabbata da wani zai shigo ba ki haɗa wannan a baki sha ba magana nake so mi da ke keɓantacciya mu shiga daga ciki kin ga dai na yi misin ɗin ki ki ta ganin hanya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 são cika. gwamna mai mala zaɓi na gari ba gwamna kai ɗaya ne waɗansu ko sun take jaka